Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku ya ce za su hukunta duk wani jami'in ɗan sanda da aka kame na karɓan kuɗi wajen bada belin wanda ake tuhuma. Kwamishinan ya dai bayyana hakan ne jiya a garin Maiduguri lokacin da yake kaddamar da wani shiri na canji zai fara daga kaina da ya kasance jami'in tsaro na farko da ya kaddamar da wannan shiri. An kaddamar da wannan shiri ne dai a tsakiyar birnin Maiduguri inda ake kira post office wanda ya samu halartar kusan dukkanin jami'an zake aiki a jihar da 'yan jaridu da dai sauran al'umma da ke aikin kwayar da kawunan jama'a. Mr. Damiel Chuku ya ce za su hukunta duk wani jami'in dan sanda da suka kama na karya doka wajen gudanar da aikinsa ko kuma karban cin hanci ko na gura a wajen jama'a. Bail is free. Bail is free everywhere. In fact, after this launching ya ce beli kyauta ne a ko'ina kuma bayan kaddamar da wannan shiri za mu kafa wasu bayanai yadda za mu nuna jama'a cewa beli kyauta ne a duk inda mutum yake we know that uh, some policemen go out of their way to ask for money when they want to grant bail or want to tell the whole world this opportunity bail is absolutely free and if any, anybody is confronted with money for bail my numbers are there ya ce duk da cewa mun san wasu jami'an 'yan sanda sukan fita hanya don tambayan kuɗi a wajen jama'a idan suna so su ba da beli amma ina son shaida duk duniya cewa ba da beli kyauta ne kuma idan har wani ya tambayi kuɗi don karɓan belin wani na riga da na fara nambobi na ga jama'a a kira ni a shaida min lalle za mu ɗauki matakai a kai cewar kwamishinan 'yan sanda to wai ma wani irin mataki ne rundunar 'yan sandan za ta ɗauka game da duk wanda ya karya wannan doka? ranging from reduction in rank to dismissal ya ce za mu ɗauki mataki mai tsanani kama daga rage mukami har ma zuwa kora idan ta kama dr muhammad bulamade shi ne kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar borno wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar honorable kashi shatima a wajen wannan taron ko ya suke kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kaina mu ne wanda yake da muhimmi da kuma faranta ciki a ce su najeriya police su suka soma wannan taken a borno state musamman ma da kowa ya san yadda ake mutane suke kallon police a kasan nan ana ganin su ne wanda in za a canza su ne ya kamata su canza kuma saboda haka abu ne mai wanda ya faranta mana zuciya akan cewa su suka fara wannan abin a jihar Borno na kuma tambayi wasu mahalarta taron da suke kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kaina ko ya Allah zai iya haifar da da mai ido kuwa sunana Alhaji Umar Adam Kulo change begin with me yanzu misali kai kanka yanzu aka tambaye ka yadda kake tafiyar da gidanka daga kan 'ya'yanka zuwa matanka sai an samu matsala saboda haka wannan abu yana son adalci yana son kula da kuma daure niyya a rai ba wai mu faɗa da baki ba in ba ka abun ba zai aikatu ba sunana Ahmed Ashemi so mun zo yau mun kaddamar da wannan canji zai kawo ci gaba da arziki da kwanciyar hankali a ƙasa da zaman lafiya a sunana barista Khalifa Balarabe Usman canji ba iska ba yake ba da za a samu canji da ake bukata canjin nan dole sai mun canja ɗabi'ar mu ta da za mu doka za mu bi ɗabi'a za mu yi za mu zama muna da ladabi ga ga shugabanni da sauransu matukar kai dan adam baka canja ba babu ne zai canja maka kana gani kamar wannan take zai daure zai daure insha Allah wasu mahalarta taron da gudanar a garin Maiduguri jiya kenan na canji zai soma daga kaina da rundunar yan sandan jihar Borno ta soma kaddamarwa wanda mahalarta alƙawarin hukunta duk wani jami'in dan sanda da ya karya wannan sabon take na canji zai soma daga kaina wajen karban kuɗi a hannu hannun jama'a ko kuma tursasawa jama'a wani abin da ya wa doka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya